الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha takwas ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da biyu kenan ko ashirin da biyu ga watan biyar ɗin shekara ta dubu biyu wato miladiyya kenan bayan tsawon lokaci bi musa ba ina fatan muna nan lafiya lokacin da muka rabu har ya zuwa haduwar mu ta yau kuma idan ba manta ba dai bisa ga tsarin mu cewa duk lokacin da Allah ya sa na zo a kwanukan da ba na azumi ba za mu ci gaba da karanta littafin umdatul ahkam wanda muka faro shi tun bara mun yi darasi tun daga na ɗaya har zuwa darasi na takwas darasi na takwas da muka tsaya kansa mun yi shi ne a ranar sha tara ga watan takwas ta shekarar 1999 kenan kuma karshen abin da muka karanta shine abin da yake da alaka da kitabun sahara gaba ɗaya inda za mu tashi yau kitabun salati ne a cikin wannan littafin wannan kuma shine darasi na tara kitabun salati kuma shine darasi na tara bala kitabu salati babul mawaqit kitabu salati idan an ce as-salatu a cikin harshen larabci ma'anar ta shine addu'a as-salatu bi ma'ana addu'a da haka Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim salli alaihim bi ma'ana kai musu addu'a bayan ka karbi zakkar su domin raba ta ga waɗanda suka cancanta inna salataka sakanun lahum addu'ar ka gare su natsuwa ce tattare da su rahama ce tattare da su ba karamar rahama bace ba manzon Allah ya daga hannu sama yayi maka addu'a ta alkhairi inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim wannan as-salatu ala rabbi kenan amma as-salatu a yaren shari'ar musulunci sukan ce a ƙawalun wa fa'alun muftatahatun bit-takbir muhtatamatun bit-taslim aqwalun wa fa'al maganganu ne da ayyuka muftatahatun bit-takbir waɗanda ake buɗe su da kabbara Allahu akbar muhtatamatun bit-taslim waɗanda ake kare su da cewa assalamu alaikum wato ita sallah kenan aqwalun wa af'al maganganu ne da ayyuka idan an ce magana kamar du'aul istiftahi magana ce isti'aza magana ce basmala magana ce karatun fatiha karatun sura takbira fadin sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu da tasbihi da hamdala da dukkan addu'o'in da ke cikin sallah dukkan su wannan aqwal ne amma abin da ya shafi ruku'i dagowa daga ruku'i sujada ragowa daga sujada zama na tsakiyar sallah dukkan waɗannan menene ayyuka da haka idan tambayi ya tambaye ka me ake nufi da lafazin as-salatu a harshen shari'a musulunci sai ka ce da shi aqwalun wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim malaka kitabu salati wato kamar wannan babban babi ne wanda ya kunshi bayani dangane da sallah da hukunce hukuncenta to ko da lokaci idan an ce sallah bisa da tsarin da muka ambata cewa maganganu da ayyukan da ake fara su da kabbara a kare su da sallama idan an ce sallah karkashin kitabu salati kuma zaka samu abuwa babi babi babi daban-daban to ko da lokaci babin da malamai ke gabatarwa a cikin kitabun salati shine babin da ya shafi lokuta da haka da yace kitabun salati sai ce babul mawaqit babi wanda yake magana dangane da al mawaqit lafazin al mawaqit jam'i ne na al miqat idan an ce al miqat ko kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri kayyadajjen lokaci ko kayyadajjen wuri don haka aikin haji sai ake cewa miƙati ko mawaqit sun kasu kashi biyu akwai mawaqit zamaniya akwai mawaqit kuma makaniya to a nan gurin idan an ce mawaqit ana nufin lokutan sallah din duba da cewa azhar na da lokacinta la'asar na da nata magriba isha'i asubahi idan ka hada sun zama jam'i kenan al-mawaqit عن ابي عمرو shaybani واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني ولو استزدته لزادني wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Amr al-Shaybani sunansa shine Sa'ad ibn Iyad amma Abu Amr al-kunyarsa kenan al-Shaybani dangantakarsa kenan zuwa kabilar sa Banu Shayban amma sunansa Sa'ad sunan mahaifinsa Iyad shi wannan mutum sa'ad ibn iyas kala yace haddathani sahibu hadhihi ad yace mai wannan gidan ya bani labari wa shara bi yadihi sai ya nuni da hannunsa ila dare abdullahi bin mas'ud zuwa gidan abdullahi dan mas'ud daya daga cikin al-ashratul mubashshara bil janna mutum goma da aka yi musu bishara da gidan aljanna shi Sa'ad ibn iyas yace mai wannan gidan ya bani labari kala yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah ayyul a'mali ahabbu ila Allah wane ne cikin ayyuka yafi ƙaunatuwa a wurin Allah wanne cikin ayyuka yafi zama abin ƙauna a wurin Allah ta'ala al'amal jam'i ne na amal aiki ko ka kamar sallah aiki ne kamar wato ainihin aikin haji ma aiki ne haka ziyarar mara lafiya a asibiti ma kuma aiki ne haka duk wani kazar-kazar da zaka yi da motsi da jikinka dan sa'a ga mahaifa aiki ne kyautata wa makwabci duk aiki ne to cikin waɗannan ayyuka wani aiki ne ya fi to sai su ayyuka iri biyu ne akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan gabbai ayyukan zuciya mafi muhimmancin su al'iman shine imani daga nan at-tawazu kaskantar da kai duk aiki ne na zuciya an gane ko sowa mutane alkhairi irin yadda kake sowa kanka duk menene wannan ayyukan zuciya ne to amma shi a nan gurin tambayar da yake yi yana magana ne dangane da ayyukan gabbai kadai baya magana dangane da ayyukan zuciya ina fata an fahimta dan mu gane a cikin ansar da za a bayar za mu ga ababen da za a bada misali su ayyuka ne na gabbai babu aikin zuciya a ciki wannan sai ya fahimtar da mu cewa ce tambayar da yake yana tambaya ne dangane da ayyukan da suka shafi gabbai ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla qala sai manzon Allah ce da shi as-salatu ala waqtiha salla akan lokacinta yana daga cikin ayyukan da Allah yake so salla akan lokacinta yanzu wannan hadisin ya dace da babil mawaqit kenan tunda ya nuna muhimmancin lokaci kafin ya zo ya ce menene lokacin ya nuna cewa yana daga cikin abinda Allah ke kauna wa yin sallah akan lokacinta qultu Abdullahi dan Mas'ud yake sai na ce sun ayyu sannan sai wanne kala sai manzon Allah ce birrul walidaini da'a ga mahaifa guda biyu idan an ce albirru bi ma'anar ihsan ilaihima kyautata ma mahaifa guda biyu mu'amalanta su kyakkyawar mu'amala tare da ladabi da girmamawa da mutuntawa shine abu na biyu da Allah ke kauna qultu sai kuma na sake tambaya shi thumma ayyu sannan sai wani aiki kala sai manzo Allah ya ce aljihadu fi sabilillah al jihadu wato lafazin aljihad daga aljuhud ne bi ma'ana bazlu taqati wal wut'i yin dukkan wani yunkuri yin dukkan wani kazar-kazar dukkan wata maya da mutum zai yi dan ya tabbatar wa da musulunci nasara ne ake kira jihadi al fi sabilillah da jihadi dan daukar kalmar Allah to shi jihadi din nan shi kuma wato yana da matakansa akwai jihadin zuciya wanda mutum zai yaƙi zuciyarsa ba ta son alkhairi ya matsa mata har sai ta karɓa alheri din har sai ta zanto taska ta da ake sa alheri a ciki ya yaƙi zuciyarsa baya ga haka kuma wato akwai jihadi na harshe shine faɗin gaskiya kamar yadda manzo Allah ya faɗa faɗawa mai taurin kai gaskiya ko da baya so daga nan gurin kuma sai jihadi na gangan jiki wanda ake amfani da shi don yada addinin musulunci don fuskanta abokanan adawa da suke wa musulunci barazana al jihadu fi sabilillah jihadi don daukar kalmar Allah kana Abdullahi dan Mas'ud yace haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan ababai uku gaba daya annabi ne ya bani labarin su walau da na nemi dadin sa lazada ni da ya kara mu da na ci gaba da cewa sun ayyu to da ya ce sai kaza sun ayyu da ya ce sai kaza ko da gari zai waye manzan Allah ba zai rasa abin faɗa bayan an tambaye shi to manzan Allah an tambaye shi kuɗi ma ya bayar ballanta na aya sallar ai ka san zuciyar dan adam ne ya ba ta so ta rabu da shi kuɗi to manzo Allah sallallahu alaihi idan ka zo kana tambayar shi kudi ma sai ya kare gaba da yake cewa roko ba kyau ku daina roko ku yi kaza ku yi kaza Umar dan Khattab ce ka ce roko ba kyau duk wanda ya zo roke ka ka bashi kudi ka ce matukar ya tafi da shi to wuta ya dauka a hannunsa to dan me kake bashi ka wuta ce manzo Allah ya su dai sunna ce sai sun roke ni ni kuma Allah bai yi ni marwaci ba ya na iya da kaina sallallahu alaihi wasallam su sun nace sai sun yi maula sai sun yi bara sai sun yi larabawan sidi allazi wahidin ni kuma babu yanda na iya Allah ya riga ya yi ni mai karamci ban san rowa ba sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi manzon Allah ya nuna mana ababe guda uku da suka fi cikin cikin ayyuka waɗanda suke mafi kaunatuwa wajen Allah farko yin sallah akan lokacinta na biyu da'a ga mahaifa sannan kuma na uku shine jihadi dan sauka kalmar Allah subhanahu wataala abin da yake da alaka da wannan babu na kitabul mawaqit ko babul mawaqit shine as-salatu ala waqtiha hadisi na gaba ana Aisha ta qalat laqad kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli al-fajr فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلط an aisha wannan hadisi an karɓo daga aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi aisha tace laqad kana rasulullah sallallahu alaihi hakika manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya kasance yusalli al yakan sallata sallar asubahi ko ka ce mata salatul fajri ko ka ce mata salatul subhi dukkan su sunayenta duk wanda ka faɗa yayi ya tabbata sunanta salatu subhi a hadisi ya tabbata sunan ta salatul fajr kamar yadda masu ne a nan gurin annabi ya kasance yana sallatan sallar asubahi fa tashhadu ma'ahu nisa'un min almu'minat waɗansu mata cikin mummunai su halarci sallar tare da shi ka tafi matan mummunai har zuwa sallar jam'i suke musamman ma kuma wadda ta fi wahala wato ainihin sallar asubahi su zo su halarta fa tashhadu anan ashhud bi ma'ana al wato sai su halarci sallar tare da shi in ji Aisha mutalabbi'atin bi murudihinna suna lullube da gyalansu murut jam'i na kalmar almirtu bi kasr mim almirtu kuma shine alkhimar wato gyale ko babban zane da mace za ta sa ta rufe kanta da shi da kuma rufe kirjinta da shi ta yadda kewayen fuskarta ne kawai ke fita dukkan tufafin da aka sace haka ya zama almirsu idan guda ɗaya ne ya zama almurut idan suna da yawa mutalaffi'atun suna lullubi bi murutihinna da gilallukan su ko ce da da zannuwan da suka rufe jikinsu da shi Aisha tace sun jina sannan sai su koma ila buyutihinna zuwa gidajen su. ma ya hunna ahadun min al ba wanda zai iya gane su saboda ragowar duhun dare al asalinsa asalin sa a larabci ikhtilatu ad-daya'i zalam ikhtilatu zalam wato garewayuwar haske da kuma dare ko duhun dare wannan ko yana yiwa ne bayan ketowar alfijir gari ya tafi kamar zai waye amma haske bai zo da yawa ba kaga sai ga haske ya riga ya fara tahowa amma ga ragowar dare bai riga ya tsara saucewa ba irin wannan yanayin shi ne ake kira al a larabci duk anan gurin mai Aisha take so ta nuna mana cikin wannan hadisi shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ya kare a cikin duhu ko baya kare sallah har sai bayan gari yayi sha sai da zaka iya gane kowa ko da ba hasken wutar lantarki ko da ba farin wata sai Aisha ta nuna annabi na ƙari sallah ta yadda inda mutum zai wuce gaban ka ba za ka gane wani bane ta hanyar fuskarsa ba ka ishe da fuskarsa akwai ragowar dai duhun dare ke. kaga wannan shine abin da take so ta nuna mana kamar wato shi mai littafin da ya kawo wannan hadisi a nan gurin yana so ya nuna mana ashe abin da ake bukata wajen sallar asubahi a kare ta a kare daidai lokacin da akwai ragowar duhun dare a yi sallar asubahi a ƙari daidai lokacin da akwai mai ragowar duhun dare ba sai irin gari ya yi shaɗin nan ba ba sai ka fara ganin kiyashi a kan titi ba ba sai ka fara ganin ka yi ka ƙare ta yadda inda za ka juya damanka muƙaddara ba wutar lantarki a nan ba fitilar kwai ba komai inda za ka juya nan gurin ba za ka iya gane waye a nan gurin ba kai dai ka ga duhun mutum amma duhun dare bai baka daman ka gane fuskarsa ba to kamar karfe nawa kenan a yanzu ba yanzu ba nake nufi ina nufin yanzu asubahi da muke yanzu wani lokaci ne a asuba zai dace da daidai wannan yanayin da muka ambata yanzu yanzu nan wani dukkin tashe ne lalabe ne cikin duhu za ku ba wanda zai ba da tabbas amma mu bari daga nan zuwa gobe kowa zai hango a unguwarsu musamman wanda ya yi sa a unguwarsu sun kwana babu wutar lantarki shi ne zai iya ganewa sosai da amma ga haka mara nan masallaci ai ba za mu da ba haka duk wanda suke masallacin su akwai fitila ko da ta koce ai ba za mu iya gane wannan ba amma wurin da aka yi sallah cikin duhu babu hasken fitila to shine za ka iya da cewa to daidai wani lokaci kenan to sai ka ɗauki wannan ka'ida a matsayin wannan shine lokaci da ake bukata mutum ya yi sallan asubahi ya kare lalle mai littafin ya nuna kwarewarsa ta fannin hadisin manzon Allah sallallahu da kuma zurfin fikihunsa farko ya kawo mana abin da yake nuna falalar lokacin sallah din duk wanda ya an ce cikin ayyukan da Allah ya fi kauna akwai yin sallah akan lokacin ta sannan kuma ya zo ga lokacin da annabi ke gama sallah shi ma zai yi kokarin ya yi ya gama sallah a daidai wannan lokacin dan ya dace da wancan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud ko mu ce hadisin Sa'ad ibn iya wanda ya riga ya gabata a baya ina fata an fahimta wani abu da za mu iya fahimta a hadisin a matsayin ribar kafa domin fa'idantar da mu da ya lokacin sallah shine babin da muke magana akai ko da nan muka tsaya mun riga mun biya ba wanda yake bin mu baki kai. amma a matsayin ribar kafa kuma hadisin na nuna mana halaccin mata su je masallaci sallar jami'i tun da aka je sallar asubahi biyu azhar za ta yi wahala kuma ba za ta yi wahala ba hadisin na nuna mata su je masallaci sallar jami'i kuma wani abin da zai baka mamaki a nan gurin shine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi masallaci ba a cewa a gina wurin mata daban can wata unguwa daban nan kuma wurin maza daban a gina ɗaya ne haka duk ake shiga sai dai an ware sahun baya an san adadi galibi matan da suke zuwa ba sa wuce sahu ɗaya ko biyu ko uku kowane masallaci za su iya kirda dan adadin matan da suke halarta ta ce to wannan baya ɗin adadin sahu kaza na mata ne adadin sahun gaba kuma na maza ne haka ake yi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah bai ce kar mata je sallar jami'i ba sai dai ya nuna musu cewa inda za su yi sallah a gida to ya fi lada amma in suka ce za su je masallaci kai da ma baka yi saka hana ta ba ta ce za na masallaci kaga idan mata sun san wannan hadisi na mun shiga uku za na masallaci manzo Allah ko ce la tamna'u ima Allah masajidallahi su mata waɗanda suke bayan Allah kar ku hana su zuwa dakunan Allah kaga sai Allah ya jingina matan zuwa ga bayansa ne kuma ya jingina ɗakin kuma zuwa ɗakunansa ne tunda duka mallakansa ne a kyale su je dakunansa su bayansa ne kuma inda za su je dakunansa ne la tamna'u ima Allahi masajidallahi kuma ina fata an fahimta wannan ya nuna kenan halaccin su ji amma kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musulun na Imam Muhammad inda za su tsaya a gida su yi sallah tabbas la sallah su tafi lada amma in suka ce za su je masallaci to musulunci ya ba su wannan damar kar wani ce to ai za a ta kudu maza da mata ai kowanne daga wata dole liman ya koya mutane da bin zama maza ku zo da wuri da ba ku a sahun gaba mata kuma kuma sahun ku na baya idan an tashi waɗannan su fitanan waɗannan su fitanan gurin ka duba lokacin maza Allah abin zaka yi mamaki dan wani zai sai ai yanzu inda maza Allah ya kawo yanzu da ya hana haka waɗansu masu kankan ba suke cewa abin da yake faruwa lokacin manzon Allah yana da ban mamaki matuƙa ƙwarai da gaske sahabai sun yi hijira sun je Madina ga talauci ga wahalar rayuwa akwai waɗanda rigar da suke tare da su ta ɗan wuce gwiwa ne da kaɗan ta yadda in yi ruku'i sai ta sagale a radadin cinyarsa duk da haka kuma suna dan sune a cikin sahu suna gaba matan suna baya da manzo Allah aka bashi labarin cewa idan fa maza suka yi ruku'i abin da yake faruwa <laughs> mata suna daga baya fa sai manzo Allah ce to daga yau bai sai mata ku dana zuwa masallaci ba sai ce to ku mata kun ji da zaran an yi ruku'i cikin sallah kada matar da ta yadda ta dago daga ruku'i ko liman ya dago sai bayan ta samu tabbas din maza sun gama dagowa haka maza Allah ba da doka cikin hadisi kun ji ko suka ce mun ji kun ji ko suka ji eh tunda akwai da'a lokacin maza Allah ba warki kowace tana da takawa tana da imani kuma aljanna take bukata ba ta wasa ba ta kirbe saboda haka shikenan ko da sun ji maza Allah ya dago daga ruku'i sami Allah wa liman hamidahu sai su dan yi shiru daidai gurgudan ne da su maza sun gama dagowa na lakal hamdu to sannan su ma sai su dago ba dan kawai ba dan kansu da tsiraitin amma manzo Allah bai ce ku mata ku dana zuwa masallaci ba game da zuwan mata yawancin masallatan angon muka cika mu mazan ba gaba daya in sun ce za su zo sun nemi sahun baya ko da sahu daya a dole kamar hakkin su ne dole ne a ba su wannan sahu a ba za a ce dole a ba su ba sai a masa extension a baya kenan cikin za a dawo yan rumfa daga baya kuma in dai maza adadin mazan ya riga ya cike wajen kaga babu yadda za su yi kenan an fahimci wannan hadisi ko hadisi na gaba an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم yusalliha bi ghalatin wannan hadisi an karɓo shi daga Jabir dan Abdullah Allah shi kare da gare shi Jabir dan Abdullah yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajrat manzo Allah ya kasance yana sallatan azhar bil hajrat da garjin azhar al hajratu ala rafsi shine waqtun yaqub az-zawal duka wani lokaci da biyo bayan karkatar rana daga tsakiya sai a ce masa mai alhajira wanda galibi a lokacin na akwai zafin rana to haka manzon Allah ke sallatan azhar bil hajira da zaran rana ta bar tsakiya kina wal asra wannan ma'tufin ala zuhur yusalli zuhra wa yusalli al asra kuma kina yana kuma sallatan la asr a yaushe wa shamsu naqiya alhalin rana tana nan takas da ita ba ta riga ta fara ja ba ina fata an fahimta kusan rana bayan ta riga ta karkata daga tsakiya tana nan da haskenta har ya zuwa lokacin la'asar ya shigo to kuma can wajen karfe biyar ko biyar na yamma kuma eh, haskenta ya rabu ta fara yin mai ja to annabi na yin sallar la'asar wa shamsu tiyatun alhalin rana tana nan tas da ita wato bata fara jaja ba wal maghriba annabi na sallatar maghriba iza wajabat yana nufin iza wajabat shamsu idan rana ta faɗi wajabat bi ma'ana saqatat da haka Allah ce fa iza wajabat fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun dangane da dabbobi da ake yankawa ko na laye ko na hadiya sai ce fa iza wajabat junubuha idan sun fada a gefen su kulu minha sai ku fede ku ci wa القانع والمؤتر كما kuma ku baiwa mai بي da ma wanda bai يزو ba da wanda وند ya zalama ku bashi wanda bai zalama ba ma ya kame kai kuma dai ku bashi kazalika sakarna halakum la'allakum tashkurun wato wajen layin kenan da hadaya kasa ana fada rago tsaye a wajen to sai ka a da ya zo wuce salamu alaikum sannan ku da bai ce komai ba amma dai kai ka san wannan sallamar a akwai wani bashi shi ma sai ka aika masa har gida ke kar ka sa sai ya wulakanta sai ya tozunta ya zo ya ce a bani in kai ka fahimci bukatar dan adam ba a son sai ya tozalta ya ce a bani yana daga cikin karamci manzo Allah na sallatar magariba idan wajabat idan rana ta fadi wal isha yana sallatar isha'i yaushe ahyana wa ahyana. wani lokacin kaza wani lokacin kuma kaza wato kenan isha'i sai zanto yana mai yana bambanta lokacinta wata rana kaza wata rana kaza to menene fassaran ahyana wa ahyana shine jumla ta gaba za ta fassara mana abin da ake nufi da wannan idan ra'ahu mujtama'u idan ya ga sahabbai sun riga sun hallara kowa ya zo kan kari ajjala sai ya gaggauta ma'ana sai yi ta farkon lokacin ta wa idan ra'ahu abta'u idan ya ga sahabbai ba su riga suka zo ba ya shigo masallaci an saba sahu biyar ne ake sallata isha'i da su sai a ga sahu biyu ne sai manzon Allah ya yi jikiri ko da jiya an yi takwas yanzu ga shi ya zo takwas kuma wato masallaci bai riga ya cika ba ka'ida sahu biyar ne yanzu biyu kawai ya gani sai manzon Allah ya jinkiri a tsaya har takwas da rabi a gani an samu sahu uku an samu na hudu an samu na biyar ko da rabi ne shikenan sai a ci gaba wannan shine koyarwar sunna amma mu yanzu idan aka sa lokaci wadansu na nan suna kallon ka ana kallon ka ana duba agogo liman na nafila ana duba agogo wai abin da yake ce maka lokaci fa yayi in ma wani liman bai akara ba kawai sai shi wani ya kama dole a tashi a ce karfe da za a yi sallah dan me za a kara <laughs> ko an ce karfe takwas za a yi sallah dan me za a kara to manzo Allah ya kallon da maslaha ta mutane shi da ma liman ya kamata ya rinka lura da maslahar mutane kowane liman ya san unguwar su masallacinsa yaya yanayin cika ko rashin cika yake a ranakun da ba wani tsari ne sabo ya zo wa masallacin ba a ranaku na yau da gobe ya yaya yanayin cika yake liman zai iya gane cewa galibi masallaci na sahu hudu ne wani lokacin hudu da rabi ba dai ba kasa sahu hudu to kaga da ya tabbatar ba a kasa sahu hudu to kenan aka samu hudu din kaga sai a fara sallah kenan ya tabbatar ba a kasa sahu hudu sai ɗaya da rabi aka samu sahu ɗaya da rabi da dan me ba za me kuma za a da sallah kenan sai bayan akwai wani uzuri da ake jin ya hana mutane zuwa kamar an ga hadari kamar iska ya taso kamar duhun dare kamar daukewar wutar lantarki ba samu an yi kiran sallah da abulfaya yadda mutane za su jina ne su su zo ba to wannan sabubba ne da za su sa ba za a jira su ba dan ba a tsammanin zuwa su tunda ba su ji kiran sallah ba matukar babu wani sababi to sai a tsaya a jira mutane duk wanda yana daga cikin ladubba da ya kamata mu rayar da su sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai rahama ga yan uwanmu manzon Allah ya kai kabbara yayi ruku'i idan waje wani ya shigo ba zai dago da sai ya dagowa daga ruku'in nashi ya tsaya har sai mutumin nan da ya shigo ya ji ya yi kabbara ya shiga cikin sahu dan kar wannan raka'a ta rubuce masa kada wannan raka'a ta rubuce masa dukan waɗannan akwai hadisai akan waɗannan al'amura da ya kamata mu yi kokarin rayar da su kuma rayar da su haka ba zai yi dole sai da karantar da mutane da yawa mutane bayani kuma wannan shine ribar karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawancin mutum masallatan idan lokacin da aka ajiye waɗansu ba su zuwa masallaci sai sun ji an tare kama ko da za ka kara miki awa ɗaya ne su hmm. ba sun ji kama ba mafi yawa zai ga an fara sallar da ɗaya amma kafin a yi raka'a da zai ga masallaci ya cika amma rana na ta jira ba wani zai in dai mutane wai al'adar su ne su ba za su zo masallaci ba sai sun ji an fara ikama sannan su taho amma ko da me za a yi su ba za su zo ba to wannan aikin liman ne kuma ai aikin liman ne ana gama sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sai kai maza ka tashi ka fara innal hamdalillah ka zazzare musu ido ba wanda zai kai sai ka gama in ma wani zai tafi akram kallah da Allah dan ba mu haɗin kai mun biyar da Allah ku bani aran minti biyar ya jama'a ga fallan halattan sallan jami'i ga ladan da ake samu yin an zo masallaci akan kari manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya yi alwala daga gidansa ko rumfar kasuwa ya taho masallaci kowane taku daya ana ɗaukaka darajarsa ana kankare zunubinsa da ya zo masallaci ana rubuta masa ladan kamar yana cikin sallah matukar jiran sallah ɗaya yake zaman da yake ba na banza yake ba lada ake rubuta masa ya ta wannan ya ta wannan wannan hadisin a rubuta a kafe a kofar masallaci a fassara da turanci a fassara da kanuri a fassara da hausa kowa ya zo ya karanta ya gani a shi kenan kuma in aka yi sati ana yin wannan kanafi dole su sai dole sai neman ya nace shi ma wajen bin sunna ba a abin nan manzo Allah yana cikin hudubar juma'a wani mutum ya shigo masallaci yana shigowa sai zauna sai manzo Allah ya yi huduba yace yaya kai sallah na fila raka'a abi da yake tahiyatul masjid yace ban yi ba ke tashi kai kaza kowa zai kalle shi a lokacin an waiwaye an gaji gashi na zo na bai abin nan ba gobe ba zai fita ci ba kai kuma gobe ba za ka so kai ma abin mai ta wannan tarihi <laughs> ba kun yi sarwa bane ba amma dai a tabbatar da mutane akan sunna lokacin da aka saukar da wannan ayar kai ta cikin suratu Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Abu Hurairah yake cewa mu ne mafi alherin mutane ga mutane muna jan su mu daure su da mari sai sun kai su aljanna su kuma suna kafewa kaga ana jan mutane da karfi sai an kai su aljanna in ba haka ba dan adam yana son kasala yana son kaza abu nan guda abin da nake nufi da karfi ba faɗin bakar magana ba kaza ka naci wajen maimaita nasiha din naci ka faɗa ka faɗa ko da ba karɓa ba gobe baya hana ka maimaita jiyu ba hana ka maimaita to insha Allah gurgurdan yadda ka kyautata harshe kuma kai naci kuma zaka samu waɗanda za su goyi bayan ka akan haka shikenan kowa zo sai dai ya zama ku ba yanda za a haka ta wannan aiki ne na limamai kenan ba eh, sakon masallaci ba wai kawai ana zuwa bane a yi sallah kowa ya kama gabansa dole sai da wa'azi sai da karatu dole karatu mafi muhimmancin abin da ake kina a masallaci bai sun sallah an gane wannan hadisi ko jabir dan Abdullahi ya gaba da cewa mai wasubuhu kana yusalli kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hadi ghalas amma asbahi ko manzon Allah ya kasance yana sallatar ta bi ghalasin a lokacin akwai sauran ragowar duhun dare bi gala akwai sauran ragowar duhun dare an gane ku hadisi na gaba shine hadisin abil minhal sayyar ibn salama an abil minhal sayyar ibn salama قال دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تدهض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم wani hadisi an karɓo daga abul minhal sunansa sayyar ibn salama yake cewa da kaltu ana wa abi ala abi barzatul aslami ni da mahaifina mun je wurin sahabin da ake kira abu barza al aslami fa qala lahu abi sai mahaifina ya ce da shi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli al maktuba yaya annabi ke sallatar sallan farilla ba na labari kowace sallah a wani lokaci yake yinta. wato kaga yana so ya ji kai tsaye daga wurin wanda ya ga aikin annabi daga wajen sahabi kenan fakala sai abu banzu ya ce. kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula annabi ya kasance yana sallatan al-hajira yana nufin salatul hajira min babu hazfi al-mudaf wa iqamati al-mudaf ilayhi maqamahu wato asalin salatul hajira tunda mun ce hajira din shine lokacin da rana ta riga ta yi ta bar tsakiya ashe ba hajira din annabi ke sallata ba a salatul hajira kin ina fatan kun fahimta kamar mudaf da mudaf ilayhi ne sai aka shafe mudaf sai aka kyale mudaf ilayhi a madadin sa allati tad'una wal ula wanda kuke kiranta sallar farko a yini ko kuke kiranta sallar farko bayan rana ta karkata annabi na sallatan ta ne a lokacin alhajira shi na ta da hadu shamsu wato yana sallatan ta ne shi na ta da hadu shamsu lokacin da rana ta karkata daga tsakiya shi na ta da hadu bi ma'ana shi na ta zulu shamsu an kabidi sama lokacin da rana take karkata ta bar tsakiyar sama wa yusalli al-asra manzo Allah na sallatan al-asr thumma yarji'u ahaduna sannan ɗayan mu ya dawo ila rahlihi zuwa gidansa fi aqsal madina a can unguwa ta karshen madina wa shamsu hayya amma ya je gida rana tana na raye tas bata fara ja ba wannan yana annabi na salatul asr a farkon lokacin take da zaran inuwar mutum ta yi daidai da shi kenan yace wa nasitu ma qalat al maghrib na manta abin da ya faɗa min a lokacin sallar magrib shi abu shi wancan kenan wato abul minhal yake cewa na manta abin da wancan ya faɗa mana shi abu da azami dangane da magriba wa kana yastahibu an yu'akhkhira min al-isha'i allati tad'unaha al-atama manzo Allah ya kasance yana son a jinkirta sallar isha wadda ku a larabcin ku ne yau kuke kiranta al'atama saboda a da can gurin haka sahabbai suke kiranta al'atama amma a nassin alqur'ani Allah ya sa mata suna wato a nassin hadisi Allah ya sa mata suna al'isha. isha an gane ku saboda haka sai ya zanto sunanta shine al-isha amma al'atama atama din suna ne wanda har manzo Allah yake cewa kar ku kira ta al'atama ku kira ta da suna al'isha. isha dan haka sai ce allati tad'una al-atama inji Abu Barza yake faɗa wancan kenan wa kana yakrahu an-nawma qablaha annabi yana karhanta yin barci kafin sallar isha'i saboda me dan jin tsoron kar ka je sallar isha'i ta kubuce maka cikin jami'i in bacci ya dauke ka wal hadisa ba'daha annabi kuma yana karhanta yin hira yin surutu ba'daha bayan sallar isha'i ana san bayan sallar isha'i kuma shikenan kowa je gida ubangiji ya sanya muku barci ne dan saboda hutu kuma shine malamai suke yi istisnai suka ce sai fa idan abin da za a tattauna akai wani abu ne da ya shafi ilimi ko tarban wani bako naka da ya zo daga nesa ya kawo ziyara dan kai zuwa garin ka ko dan gidan ya kawo maka ziyara to a wannan lokacin irin wannan hirar babu laifi ita kuma sai a yi ta daidai bukatar ta dan bako yana bukatar hira dan dan sauƙaƙe masa wahalhalun tafiya idan ya taho a nesa musamman zuwa lokacin sanada da kayan sufuri shine rakumi da dawaki da sauran dabbobi haka da sauransu wa kana yanfatilu min salatil gada annabi yakan kammala sallar gada sallar gada ta ita ce sallar asubahi kenan shine ya arifu rajulu jalisa yayin da mutum ke gane abokin zamansa kun fahimci wannan hadisin da kyau na da an ce daidai lokacin da mutum baya gane abokin zamansa yanzu kuma an ce me a za a gane wannan sai nuna tana da lokuta guda nawa kenan biyu wani lokacin annabi ya gama irin wancan yanayin wani lokacin annabi ya gama irin wannan lokacin wato ya danganci halartar mutane da wuri ko rashin halartar su da wuri kuma ya danganci doguwar sallah ko gajeruwar sallah dan wani lokacin a sallar asubahi annabi galibin abin da ke karantawa shine tawalul mufassal an gane ko wato kamar suratul qaf ya taba karanta ta a cikin raka'a farko kamar suratu tur ya taɓa raba ta gida biyu a cikin sallar asbahi haka wal waqi'a ya taɓa raba ta gida biyu a cikin sallar asbahi idan ka ta waqi'a rabi a raka'an farko rabi kuma a raka'a ta biyu to kuma an samu ya karanta wato sallar asbahi raka'o'in guda biyu ya karanta kula uzai kula uzu birbil falaqi da kula uzu birbin nas an samu kuma a cikin sallar asbahi din ya ka farko ya karanta izazul zilfil ardu raka'a ta biyu ya sake karanta izazul zilfil ardu har mai ruwayan ya ce ni ban sani ba annabi ko manta yayi ko da gangan yayi ko mu dai mun bi shi haka da yayi ga kuma hadisi <laughs> ko ma manta yayi ko ma da gangan yayi halatti ne domin in ma manta yayi ya karanta inda abin bai halatta ba sai Allah ya mai ya kan da shi dan ba zai kyale annabinsa ka haka ba wa ma kana rabbuka nasiya to wannan sai nuna mana a a sallar asubahi din wata rana a dogon karatu wata rana a gajeren karatu ya danganci halartar jam'i ko rashin halartar jam'i kan kare idan liman ya shigo masallaci an saba ana yin sahu biyu sai ga ko sahu ɗaya bai cika ba kuma lokacin da aka fara sallah aka saba a fara sallah ya riga ya yi to a nan gudun sai ya fara sallah amma sai ya ɗauko dogon karatu sai ga cewa kafin a kammala raka a farko galibi duk mutane sun zo kowa ya samu wannan raka sauransu idan kuma duk jama'a sun riga sun suka ba bukatar sai an yi dogon karatu ya dan jinkirta kenan har zuwa wancan lokacin ma'ana wani lokacin kai wannan wani lokacin kai wannan baya da waɗannan yanayi guda biyu wannan na nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummarsa domin inda ya da mu akan tsari daya da duk wanda ya saba wannan tsarin kaga Allah kalla bai dace da falalar da ke cikin tsarin ba amma tunda ya ba mu biyu in ka kauce wa wancan kuma zaka samu falalar wannan kuma duk abin da kai dai annabi yayi harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa sallam wa kana yaqra'u bis sittina ila al mi'a a sallan asubahi din fa annabi ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 raka'an farko 30 ta biyu 30 wani lokaci raka'a ta biyu 50 ta farko ta biyu 50 sallallahu alaihi wa wato dai yana dogon karatu cikin sallan asubahi a waɗansu lokuta حديثي نجب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا wani hadisi an karɓo shi daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kare ta gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala yawm al-khandaq annabi ya faɗa a ranar khandaq Yaƙin khandaq a wace shekara aka yi shi amma da na tambaye ku a wace shekara shugaban shagari mulkin Najeriya kowa ya rike ko amma mun zalla ya je da kuma dubu ku rike a wata shekara kan yakin kandak aiki sabo kenan yakin da dai ne gazwatul ahzab ko kace gazwatul kandak ko kace me gazwatul ahzab kafirai ne suka zo suka taru gaba daya da na makka da na najd da na ina ne suka zo suka zagaye madina suka yi sansani suka zagaye madina kafin su zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai ya kamata a yi shin mu tsaya cikin gari idan sun zo mu tare su ko kuma mu tare su a bayan gari kafin su zo mu tsaya cikin gari mu tsare gidajen mu sai an taba mu mu ko mu je bayan gari mu tare su da shi suka ce manzo Allah sai mu tsaya cikin gari kowa a kofar gidansa ya ja daga in sun zo abin binna samari suka ce haba manzo Allah idan muka tsaya cikin gari ai an gama da mu duk wanda aka shigo garin sa yake an ci mu fita bayan gari su san mu ba ragwaye bane manzo Allah sai to a fitar din aka fita bayan gari sai Salman al-Farisi ya kawo shawaran cewa akwai dabaran yaki da suke su can mutanen Fasha akwai dabaran yaki da suke yi shine idan an zo garin sai su zagaye cin ganuwa su rami babba wanda masu dawaki ba za su iya shiga su tsallake wannan ramin ba kuma su tara kasa suke waye garin su saboda haka ina ganin ya kamata a yi wannan a zagaye Madina ta inda ake tsammanin abokanan adawa za su shigo manzo Allah ya yadda shi da kansa shi ma rinka daukar diga ana da teburi ana saran kasa sai da aka yi khandak to wannan shine khandak din rani ghazwatul khandak amma a cikin nassin alqur'ani an sa mata suna ahzab har ma sura aka saukar guda dangane da wannan suratul ahzab wanda wani sahabi ke cewa adadin ayoyin da sun kai adadin suratul bakara amma aka shafe su aka shafe su har suka dawo adadin da muke ganin su a halin yanzu manzo Allah ya faɗa a ɗaya daga cikin ranakun yakul khandaq wato yaki ne mai ban mamaki kwarai da gaske a daidai lokacin manzo Allah ya riga ya rattaba hannu bisa yarjejeniyar tsagaita wutar yaki tsakaninsa da Yahudawa Yahudawan banu Qurayza kan cewa ba za su yaki juna ba su da manzo Allah sallallahu alaihi sallam to sai manzo Allah ya bata bayan gari shi da sahabbai bayan sun yi wannan rami sun zagaye kafirai kuma sun zo sun yada sansani a can gefe guda sun hana ba shi shiga madina ba fita har tsawon adadin kwanaki kusan ashirin duk a cikin waɗannan kwanaki manzon Allah na ya tsaya da yana jiran su ketoro in suka ketoro za a bayar masa da martani su kuma sai karewa suke kafiran sai karewa suke dan na gari gari sai tahowa suke sahabbai fa suka ji labarin irin yawan da kafirai suke da su malam har sai cikin su ya su kansu cewa da ta wannan al'amari yake ana cikin wannan halin kakanika yi kuma sai aka samu labarin yahudawan da ake zaman amana da su a madina kuma sun yaga takardar sulhu tsakanin su da annabi ana jin tsoron za su je su far gidaje su farwa mata su farma yara su ribace su kuma nan wurin ga abin nan shine Allah ke ta iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghat al absar wa balaghat al qulub al hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika btuliya mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida lallai ne an jarrabe su an girgiza su iyakacin girgizawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake dan maza ne mutane fa manyan sahabbai fa suna jin tsoron su je fitsari fitsari mutum yana jin tsoron ya fita daga cikin sansanin yace bari in je in yi fitsari amma duk lokacin annabi ya tayar da sallah yana kiyamul layl cikin kwanciyar hankali da yalwar rai sai biyo sahabbai wata rana cikin dare yana tambaya ce waye wanda ya tara su gaba ɗaya suka taru yace a wa zai je ya leko mun asirin abinda abokanan adawa suke ciki na yi masa alkawarin aljanna sabai da suka yi shiru kowa sun da kasa wa zai je ya leko mun asirin gafare ya zo ya faɗa min wa lahul janna manzo Allah ne mai ta hasu uku ba wanda ya daga kai ba zai fa sai manzo Allah ya biyo layi ce ya wannan wani ne ce ni ne wani ya wuce wannan ba ni ne wani ya ce wannan waye ku zai fa ne zai ce wallahi ni ne su zan ce tun da ya ce ya ce huzai ne ne ce na san ba zai kyale ni ba ce ni ne maza Allah yace ta shiga tafi ke za ka je je ka leko mun asirin su ka zo ka bani labarin mai ke faruwa amma na umarci na na hore ka kar ka yadda ka ce za ka harbi wani ko ka zagi wani ko kar ka yadda su gane ka ko da ka samu daman kashe wani daga cikin su kar ka kashe kawai labari ake so ka dauko ka kawo ka ga leken asiri kenan gaba ɗaya a cikin siyasar annabi inda masu mulki za su dauka ma'aikatan tsaro za su dauka akwai darasi mai yawan gaskiya ce shikenan sai ya canza shiga malam sai tafi idan ya shiga cikin kafirai taron kafirai ya zauna yana ta ganin me suke yi yace gashi nan an tsotsora manyan tukwane ana ta dafa abinci ana ta cin nama ana abin nan da sauransu yana cikin wannan halin sai ubangiji ala ya aiko musu da iska mai tsanani an gane ko da Allah ya fara sanna alaihim rihan wa junudan lam tarauha wani irin iska sai ya daga tukunya katuwa ya sama da ita sai ya kife ta tent din da suka yi irin wannan rumfuna da suka sai a daga rumfa sama sai a kife ta yace nan take tun da sun riga sun ji ayoyi a cikin suratul fussilar wanda Allah ke magana ya aikowa da adawa iska sun ji wannan cikin suratul ahqaf sun ji cikin suratul shu'ara idan da wannan surorin makkiya ne tun kafin a zo Madina sai suka ce kai karfa mu je ko iskan da Allah ya kallaka da adawa ne kuma aka turo mana sai Abu Sufyan ya ce kai jama'a kowa ya rike na kusa da shi to kaga nan ya salama ya ya Huzaifa zai kowa ya rike na kusa da shi Huzaifa ya ce kafin na kusa da ni an kara sai na kama shi na rike sai kai waye wannan kace ne wani ce to shi kenan a makon shi za a tambaya sai mai kaga inda shi aka riga aka rike aka ce me ya faɗa ce, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara Allah ya cika kaburburansu da gidajensu da wuta wato yana mugunyar addu'a ga kafirin kenan kama shagaluna an salatul wusta kamar yadda suka shigar da mu muka bar sallan nan mafificiya ba mu samu daman yin ta ba hatta ghabati shamsu har sai da rana ta fadi wa fi lafzi muslim a wani lafazi na muslim shaghaluna an salati al-wusta salati al-asr thumma sallaha bain al-maghrib wal isha yace shaghaluna an salati al-wusta sun shagaltar da mu ba mu samu daman yin sallah mafificiya ba ita ce salatul asr sallar la'asar sun masallaha sannan sai daga baya annabi ya sallace ta bainal maghrib wal isha a tsakanin magarifa da isha'i ubangiji ya faɗa cikin alqur'ani hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye sallah mafificiya kaga ta shiga cikin taron salloli sai kuma aka ware ta daban kuma aka sake magana akai an gane ko wato min babu aqsal khas ala da am lil bihi dan a nuna muhimmancin salatul wusta da aka ce hafizu ala salawati ku kiyaye dukkan salloli ba ta shiga ciki ba amma sai aka ware ta da ba aka ce da kuma sallar wusta fitiyar sala to wannan mafi fitiyar sallah idan ka duba cikin fatawul bari sarihin sahih bukhari wace ce mafificiyar sallah maganganu wajen guda 40 malamai suka yi amma ba ruwanka da duk wannan maganganun tun daga fassara daga bakin annabi cewa ita ce sallar la'asar da da kaulin inda kaulin muhammadu maza Allah ce sun shagaltar da mu an salatul wusta daga sallar mufificiya sai ya ce salatul asri wato sallar la'asar ma'ana abin da yake nufi maya da kafirai da mun sa kawo hari yaya za mu yi mu kare har la'asar ta yi ma ba mu san ta yi ba sai da rana ta faɗi to da annabi ya tuno kafirin suka shigar da shi bai sallar la'asar ba sai yake musu mugunyar addu'a cewa mala Allahu buyutahum wa quburahum nara ya Allah tuka gidaddajin su da kuma kaburburan su da wuta ko quburahum wa buyutahum nara amma daga baya bayan magariba bayan yayi magariba sai ya sallace ta tsakanin magariba da isha'i ba bayan faduwar rana ya sallace ta Walahu lahu Abdullahi abdullahi bin mas'ud muslim ya rawaito wani hadisin daga abdullahi dan mas'ud Allah ta kare ta gare shi kana shi abdullahi dan mas'ud yace habasa al mushrikuna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an salatul mushrikai ko kafirai sun tsare annabi bai samu daman yin sallar la'asar ba hatta marrat shamsu har sai da rana ta yi ja a usfarrat ko har sai da rana ta zama ruwan ɗorowa ta zama yalo ta je faduwa kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sai da amincin Allah tabbata gare shi yace shagaluna an salati alwusta salati al mana Allahu Allah ajwafahum wa quburahum nara sun shagaltar da mu daga sallah mafificiya ita ce sallar la'asar ya Allah cika ajwafahum cikin su cikin da kaburburan su naran da wuta ko kuma yace haka Allahu ajwabahum wa quburahum nara duk dai ma'anar su daya Allah ya cika gabarbaran su da cikin su wato ainihin da wuta yana mugunyar addu'a ga su kafirai ina fatan kun fahimta to wannan hadisi ne yake nuna mana dangantaka dangantakarsa da kitabul mawaqit wato gashi da sallar la'asar an mun karanta a baya cewa annabi na yin ta ne wa shamsu natiyatun rana tana tas bata ta riga ta kai ga faduwa ba amma yanzu ga rana ta yi da har ta yi yalo a wata ruwaya ma har ta faɗi annabi bai sallaci ne ba la'asar to daga bayan ne sai kuma ya farga a wata riwayar yadda aka nuna Umar dan Khattab ne ya zo yana sallan lamin cewa bai sallan la'asar ba sai manzo Allah ya ce ni ma ban yi ba kafirai sun shagaltar da mu a wannan lokaci sai annabi ya sa aka yi sallan la'asar din sannan aka yi magariba sannan kuma da isha'i sai kuma aka yi isha'i bayan ranar ta riga ta faɗi kenan wato kenan abinda wannan hadisi ke nunawa shine mai idan aka manta sallah da zaran an tuna a lokacin ta sai a yi wannan lokacin shine mai shine lokacin ta ko da yake waɗansu malamai a nan gurin suka ce a wannan lokaci ba wai mantawa annabi ba yace sun shagaltar da ni amma na sun shagaltar wa zai dauki ma'anar sun mantar da shi kenan amma duk da haka waɗansu malamai suka ce wannan lafazi baya nuna annabi ya manta amma dai dauki ba daɗin da yake da kafirai sai yake ganin ba zai tsaya ba yayi sallah dan kasu zo suna sallah a far musu sai ya kyale har sai da kurar ta kwanta sannan ya tuna cewa ai sai sannan ya zo zai sallah kuma sai ya ga lokacin rana ta riga ta faɗi suka ce hakan ya faru ne saboda a wannan lokacin ba a riga aka shar'anta sallar tsoro ba to amma a gaskiyar al'amari idan muka kalli sallar tsoro da ita wannan waƙiya ta zo tulkhandak za mu ga a yau ne aka shar'anta sallar tsoro to wadan sun ce an shar'anta ta ne a ghazwatul hudaybiya idan haka ne sai mu ce eh lalle wannan ya tabbata inda asulhul hudaybiya ne aka shar'anta sallar tsoro to lalle kam khandak kuwa ta riga sulhul hudaybiya faruwa to amma waɗansu malaman suka ce to ai in kafin a shar'anta sallar tsoro ne abinda ake jin tsoron musulmai za su yi a wannan lokaci shine ko ana yakin su sallar gaba ɗaya a yadda suka saba yin sallar gida wanda ita ce Allah ya hana su ya kawo makwafinta shine mai sallar tsoro dan yadda ya bayanin sallar tsoro a cikin ayoyin suratul nisa wa idza kunta fihim faqimta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum sai ce waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum mai alaykum mailatan wahida su kafare da su suke yi su ga kun je kun yi sallah gaba daya a dinin lokacin sai su kai muku hari wannan ya nuna da haka suke gaba daya kenan wanda annabi ba zai kyale ta ba kenan lalle muna nan akan ba kammala cewa annabi mantawa yi ina fata an fahimta sadaluna sun lalle mantar da shi suka yi kenan wallahu alam to wai dan menene zamu ci riba karkashin in mun ce mantawa yi ko in mun ce ba mantawa yi bai yana tune idan aka ce ba mantawa bai yana tune wannan shine abin da zaka zai wadansu za su samu dama na cewa sai dan mutum ya manta sallah da ganganci har lokacin ta fita yana da damar ramuwa amma idan ce mantuwa yi kenan baya da damar ramuwa dan mai mantuwa ne kawai ke da damar ramuwa nan da mun sha tattauna su akan wannan mimbari حديث نجم سيد الأم كرمتا أتكين ونن بادي كتاب المواقيت هنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس قال لك قال الداء قريت يتي آتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله ركض النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة أنا عبد الله بن عباس أنكر بو حديث لك عبد الله بن عباس الله شكال يزاقريش شي عبد الله بن عباس يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله يا رب دني بي صلى الله عليه وسلم بمعنى آه بمعنى دخل الظلمة ولم يصل العشاء من ذا الله يا رب دني بي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر سي عمر يفتو kamar a ce misali karfe goma ko sha ɗaya ba a yi sallah ba mutane sun taru a masallaci waɗansu ma kawai sun kwanta suna ta barci manzo Allah bai fito ba kuma ba wanda ya je buga masa kofa ana jira dai sai ya fito fa kharaja Umar sai Umar ya fito fa qala sai ce as-salatu ya rasulullah yace a zo a yi sallah ya manzo Allah lokaci ba raqadan nisa'u was-sibyanu mata da yara su sun yi barci ga suna a masallaci barci ya dauke su fa kharaja sannan sai manzo Allah ya fito daga gida wa ra'suhu yaqturu kansa ruwa na diga wato alamar yayi wanka ya fito kenan kulu har yana cewa laula ana shuka ala ummati ba dan kar in wa al'ummata ba aw ala ko ba dan kar in wa mutane ba la amartuhum bi hadhihi salati da na umarce su da wannan sallah hadhihi sa'a a daidai wannan lokacin ya kamata a yi ta kaga bayan dare ya riga jiri kenan ma ya kaddara cewa ko karfe goma ko zuwa karfe sha daya don mata sun riga sun yi bacci yara sun riga sun yi bacci ina fata an fahimta Umar ya fito yana cewa ya maza Allah har yanzu ba zo an yi sallah ba ga mata sun yi bacci a masallaci yara sun yi bacci malamai suka ce wannan dalil ne kan cewa kenan da yara da mata duk suna zuwa masallaci tun lokacin manzo Allah duk an saba ga sun zo saboda jiran jami'i ma sun kwanta barci manzo Allah bai fito ba sai da Umar ya je an gane ko kuma wannan ke nuna wato matsaya matsayi matsayi na kowa in ba haka ba sauran mamu da ke masallaci dan me ba su je gidan annabi ba amma sai Umar ya je saboda Umar yana da matsayi kamar yadda Abubakar yana da matsayi kamar yadda Usman na da matsayi kamar yadda ya so da dama za a zo gidan Annabi ana jiran ya fito bai fito ba kowa zo sai zauna layi amma idan Abubakar zo sai ya wuce kai tsaye idan Umar zo sai ya wuce kai tsaye yanzu kila idan wani ya wannan sai a ce to kaga ya bambanta mutane ai mutane duk ɗaya ne waje maka duk mutane ɗaya ne mutane ba ɗaya bane ba lalle wani ya fi wani ko ba haka ba ba yanda za ka dauka duk mutane ɗaya ne ka dauka cewa kuma kai adalci ba kai adalci bai dan ka dauka cewa duk mutane ɗaya ne wannan ya zo ba ya neme zina ce zauna amma Abubakar zo a ce shigo wannan ya zo neme zina ce zauna amma Usman Umar dan Khattab ya zo a ce me shigo gaji yanzu duk mutane suna ta bacci da ba sai su je su ma cikin su har da mata wanda sa iya shiga gidan ko da wani matan Annabi su je su yi tsaye gumi sai ya Rasulullahi bai fito ba duka shirin muna ta bacci amma duk da haka ba wanda ta je sai Umar dan Khattab wato ainihin ya sami zuwa wato wannan ke nuna sallar isha'i inda halin an jinkirta ta har zuwa wani bangare na dare to manzo Allah ce wannan shine yafi dacewa in ba dan kada ya matsanta ma al'ummarsa ba sallallahu alaihi wasallam to ina ganin sai mu dakata a nan gurin abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ce mana sauran al'amari kuma gobe sai mu tashi babu makaruha ta salati a wancan lokaci a ko da suke cewa dan rage karanta wani abu na sharhin to amma yau ban karanta ba dan naga ba wanda yazo da wannan littafin da irin wanda suke nuna gobe sun zo da shi ma karanta ke. insha Allah assalamu alaikum sai kira sallah sannan sai mu ansa